Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya kama mu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Asabar 31 ga watan Agusta na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. A hukumance wani alkali a Sudan ya fara tuhumar hambararren tsohon shugaban Sudan Omar al-Bashir da laifuffukan rashawa da kuma mallakar kudaden kasashen waje ba bisa ka'ida ba. A yau Asabar cibiyar sa ido akan mummunar guguwa ta Amurka ta faɗi cewa ta yiwu guguwar da aka yi wa lakabi da Dorian ta ƙara ƙarfi a yau wadda dama ta kai mataki na hudu. 'yan kungiyar taliban sun kaddamar da wani mummunan hari akan wani muhimmin birni a arewacin afghanistan a yau da asuba labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji bayanan da wani malamin addinin Islama ya yi a kan sabuwar shekarar Islama. Haka kuma za ku ji inda har yanzu bayan mako uku da kammala aikin hajji alhazai na makale a Saudiya. Sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba zai gabatar. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A hukumance wani alkali a Sudan ya fara tuhumar hambararren tsohon shugaban Sudan Omar al bashar da laifuffukan rashawa da kuma mallakar kudaden kasashen waje ba bisa ka'ida ba. A yau Asabar a wata kotu da ke birnin Khartoum, Bashir ya faɗi cewa ya karɓi kuɗi dala miliyan 25 daga yariman masarautar Saudiya mai jiran gado wato Mohammed bin Salman, amma bai yi amfani da kuɗin don hidimominsa ba a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Nan take dai babu cikakken bayani akan yadda Bashir ya kashe kudaden. Kotun manyan laifuffuka ta duniya da ake kira ICC a takaici na tuhumar tsohon shugaban ɗan shekaru 75 da haihuwa da laifuffukan yaƙi da na keta haƙoƙin bil'adama da kuma kisan ƙare dangi saboda matakan da ya ɗauka a lokacin yaƙin yankin fur da ke Sudan wanda aka daɗe ana yi. Haka kuma a watan Mayun da ya gabata aka fara tuhumar Bashir da laifin ziga da kuma taka rawa a kisan wasu masu zanga-zanga da suka cicciki gwamnatinsa. A yau Asabar cibiyar sa ido a kan mummunar guguwa ta Amurka ta faɗi cewa ta yiwu guguwar da aka yi wa lakabi da Dorian ta ƙara ƙarfi a yau wadda dama ta kai mataki na hudu a ma'aunin ƙarfin guguwa. A yankin arewa maso yammacin Bahamas, ƙwararru a fannin yanayi sun ce ta yiwu guguwar mai barazana da rayuka ta janyo tumbatsar teku daga mita uku zuwa biyar sama da matakin da ya kamata ruwan ya kasance. A kusa da gabar tekun, cibiyar ta ce guguwar za ta janyo mummunar igiyar ruwa. Guguwar dai na dosar yankin Bahamas da jihar Florida da ke Amurka. Gwamnatin Bahamas ta fitar da gargaɗi a kan mummunar guguwar ga jama'ar da ke yankin arewa maso yammacin Bahamas a yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar Florida. 'Yan kungiyar Taliban sun kaddamar da wani mummunan hari a kan wani muhimmin birni a arewacin Afghanistan yau da Asuba, duk da cewa shugabannin mayakan na tattaunawar neman sulhu da Amurka don kawo ƙarshen mummunan yakin da ake yi a can ɗin. mazauna yankin da aka kai harin da jami'ai sun faɗa a yau asabar cewa mayakan sun kai wa babban birnin lardin condos farmaki daga bangarori daban-daban abinda ya janyo musayar wuta mai zafi tsakanin mayakan da dakarun gwamnatin afghanistan rahotanni sun bayyana cewa duka bangarorin biyu sun samu hasarar rayuka haka kuma fararen hula sun jikkata Duk da cewa dai babu takamaiman bayani akan adadin mutanen da suka mutu a haram. Faɗan da aka yi ya janyo katsewar wutar lantarki da hanyoyin sadarwar wayar hannu a Condos, a saboda haka babu hanyar sadarwa gaba ɗaya. Wani mai magana da yawon ma'aikatar tsaron Afghanistan, Ruhullah Amadzai, ya faɗawa manema labarai cewa 'yan ƙungiyar Taliban sun samu kutsawa cikin tsakiyar birnin na Kunduz, suka kuma suka kuma shiga cikin fararen hula ciki har da babban asibitin birnin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sanda sun harba barkonan tsohuwa tare da fesa wani ruwa mai launin bula a kan masu zanga-zanga 'yan rajin dimokuraɗiyya a hong kong a yau asabar dama hukumomi sun hana gangamin na yau bayan mummunan gamar da aka yi a makon da ya gabata amma duk da haka sai da masu zanga-zangar sanye da baƙaƙen kaya suka tattaru a kan titi a wajen ginin majalisar dokokin yankin a yau 'Yan gwagwarmaya da masu zanga-zangar sun yi shiri sosai don gangamin na yau Asabar kwana ɗaya bayan da sojoji wato 'yan sanda a Hong Kong suka kama 'yan gwagwarmayar dimokuraɗiyya sama da 20 suka kuma hana tattakin da masu zanga-zangar suka shirya yi a yayin da jami'ai ke neman murkushe masu zanga-zangar ta ƙin jinin gwamnati da ke ƙara zafafa gwagwarmayar su. An tuhumi wasu 'yan siyasa, 'yan raji sanannen shugabannin ɗalibai kuma Joshua Wong da Agnes Cho da laifin saba dokoki da yawa. Wani mataki da masu sukan lamiri ke gani a matsayin yunkurin karyawa masu zanga-zangar gwiwa da kuma kawo ƙarshen gwagwarmayar da masu zanga-zangar ke yi kusan watanni uku kenan. Hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta ce annobar cutar Ebola a jamhuriyar demokaradiyyar Congo ta kai wani mummunan mataki. Shekara ɗaya bayan da aka ayyana barkewar cutar. Hukumar ta WHO ta tabbatar da cewa mutane dubu uku da hudu sun kamu da cutar ciki har da mace-mace dubu wato dubu biyu da shida. Wannan ita ce annobar Ebola karo na biyu mafi muni da aka gani tun bayan da cutar ta barke a yankin Afirka ta yamma a shekarar 2014 inda mutane fiye da 28,000 suka kamu da cutar ta kuma kashe wasu su 11,000. Yawancin waɗanda suka kamu da cutar ta Ebola a wannan karan suna a lardin arewacin Kivu ne a jamhuriyar demokradiyyar Congo inda ake yawan tashin hankali. Ɗaya daga cikin waɗanda aka tabbatar da sun kamu da cutar a baya-bayan nan ita ce wata yarinya 'yar ƙasar Congo mai shekaru tara da haihuwa wadda aka gano tana ɗauke da cutar a Uganda ranar Larabar da ta gabata. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai fagen rahotanninmu a yau aka fara bikin shiga sabon shekarar musulunci na farkon watan muharram wakilinmu baban gida jibrin ya ji ta bakin wani malami ustaz isa yahaya akan mahimmancin wannan watan ga musulmai da kawai na tasirin wannan wata na muharram ga al'ummar musulmai ga dai ustaz isa yahaya imam wani malamin addinin islama a watannin musulunci dai an fara kidayansa ne da mazalla sallallahu alaihi wasallam ya hijira farkon hijirar mazalla sallallahu alaihi wasallam shine ake kiyasta shi da wannan shi yasa na kidaya sai ka an rubuta AH after hijira eh. saboda yana bi ne bayan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira hmm. shine ake ganin cewa a ɗauki watan daga wannan lokaci din hmm. shine zai fi bada in ba aka na ba ai ya kamata akwai kwanaki amma saboda a samu daidai lokacin da shi sa ga ake cewa bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ina muhimmancin shi wannan wata na Muharram a watan Muharram yana da muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda mu ma muke da watannin boko muna da January February March har zuwa December muke da Muharramu Safar Rabiul Awwal Rabiul Akhir Jumada Aula Jumada Akhir har zuwa Zulhajj to haka na musulunci ma yake da wannan watanni din ko da yake sabanin watannin musulunci din nan da watannin boko watannin boko yana rubuce ne a kowane lokaci za ga ana bi ne ana kidayawa san cewa wannan 29 ne wannan 30 ne wannan 31 ne anna na musulunci kuwa to ana yana ana kiyasta shi ne bisa ga wato bin wata yanda yanayin wata yake za ka iya samun wannan watan muharram din ya cika 30 ka samu wani wata ya zo bai cika 30 ba watan muharram din nan a inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake ya samu yahudawa da nasara suna azumi a cikin wato watan muharram din nan goma ga watan muharram sai ya tambaye su cewa ah me yasa kuke wannan azumi na ashura din sai suka ce ai wannan rana din wato shine rana wanda annabi musa ya samu galaba akan fir'auna shi yasa su suke girmama wannan rana din sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masu cewa ai in dai haka na ne nanu aulabi Musa minkum fa samu huwa marahu bi siyamu shi ma ya azumin ya umurci sabansa da su azumci wannan rana din ranan Ashura din to ranan Ashura shine ranan goma ga wata wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda malamai duk sun dace akan wannan saboda hadisi ne wanda yake hadisin buhari da muslim wanda ibn abbas ya karbo hadisi din bayan wannan kuma mazan allah yana kan wannan azumi din shine sai maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in sha allah idan allah ya kai mu wani shekara zan yi azumin tasu'a wato na tara ga wata kenan to sai allah bai sa maza allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan sabon shekara ba shi yasa malamai suka hadu cewa wato mutum kada ya azumin ashura kawai ya hada da tasu'a tis'a din tasu'a daga tis'a dan ashura daga ashura ashara sai ya hada da ida ashara na goma sha daya din haga ko dai mutum ya samu ya yi tara goma goma sha daya ko kuma mutum ya yi tara goma ko ya yi goma da sha daya saboda ya saba ma yahudawa ustaz isa yahaya imam kenan ke karin haske game da shiga sabuwar shekara na hijira ta 1441 babin ya jibrin murya amurka daga nigeria. a gaida baban gida Jibril. Bari kuma mu leƙa Saudiya inda alhazan Najeriya suka kammala aikin hajji amma har yanzu kwasan alhazai zuwa gida na ta tafiyar hawainiya. Ga hirar da abokiyar aikinmu Maryam Dauda ta yi da wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari da ke Saudiya. To a gaskiya halin da ake ciki dai ta bangaren alhazan Najeriya a ci gaskiya akwai matsala domin sun kosa su koma gida tun bayan kammala aikin hajji amma har ya zuwa yanzu wato kwasa alhazan yana tafiyar hawainiya kamar misali jihar kebbi da kusan jirgi bakwai ne ya kawo su a nan saudi arabia eh. amma tun lokacin da aka aka ɗauki jirgi guda na alhazan jihar kebbi kusan kwana goma da suka wuce har ya zuwa yanzu nan babu wani bayani in za ki duba za ki ga kusan makonni uku kenan ake ciki da kammala aikin hajji. Haka. Amma duk kusan alhazan duniya in kika duba alhazan Najeriya kusan kashi tamanin su ne suke nan birnin maka yanzu haka da sunan kara zube wasu ma kudin abinci ya tsare ana nan hannu baka hannu shi duk abubuwa dai al'amuran dai ba kyan gani sai dai kin zo kin yadda abubuwan yake shine zaki tsara cewa lallai akwai kalubale ga ita hukuma alhazai ta ƙasa domin ganin an hanzarta an kwashe alhazan najeriya sun koma domin su samu sa'ida. To a yan jihar Kebbi ne suke fuskanta wannan matsalar koko wasu jihohin ma kamar Neja su ma suna fuskanta wannan matsalar. Eh, mu jihar Neja kin ni na zo ta jihar Neja ne wato ta eh. Alhazan jihar Neja dubu uku da ɗari biyu ne. amma tun ya zuwa lokacin da aka kammala aikin hajji nan ya zuwa yanzu babu wani alhaji da aka mai da gida ta hannun hukuma lazai sai dai wanda ke da karfi yana da kuɗi ya je ya sai tikiti a jirgin yawo ya koma abin shi a bayanai dai sun nuna cewa kila zuwa sati mai zuwa kila ne shi ma wato biyu ga wata wato ran talata ko ko ko ko ko litinin kila a samu jirgi guda ya fara tafiya sannan a san makomasu alhazan jihar Niger din misali su kansu alajan abuja wanda suka zo ta birnin tarayya shekaran jiya har wata yar kwarya-kwarya zanga-zanga suka yi ma jami'an nasu kamar dan protest haka wato za a iya cewa kamar sun dan yi bore haka kenan da hausa eh. sun nuna rashin jin daɗi akan matsalar jinkirin mai da su gida wato a nan masaukansu da kenan birnin makka kusan duk jihar da kika leƙa za ki ga akwai wannan matsala wasu an fara an yi jirgi uku wasu an fara an yi jirgi ɗaya wasu an fara an yi jirgi hudu kamar jihar katsina mm. ah, da aka jirgi biyu an ɗan daɗe sannan daga baya kuma aka zo jiya aka fara ɗiba yau aka fara ɗiba to duk kowace jiha in kika duba za ki ga akwai matsala lamarin da ni abun yana dan daure mana kai ya za a ce kusan duk alhazan duniya Najeriya kada ake samun jinkirin mai da alhazan Najeriya gida shin wani shiri ne babu ingantacce menene daga ainihin gwamnatin Najeriya ne daga nan ita hukuma alhazai ne shin hukumomin Saudi ne yi wanda ka tambaya sai dai ka ji an ce maka ai daga kamfanonin jirage ne in baki manta ba kamfanonin jirage guda biyu ne ke cikin alhazan Najeriya hmm. wato Maxia da kuma Airliners wato kamfani ne na jirgin Saudi to amma kun tuntubi hukumomin can ko kuma na Najeriya masu kula da alhazai domin a ji takamaimai me ya janyo wannan jinkirin eh to duk bayanan ah, su hukuma alhazai sun ka tuntubar da ake musu shine za su ce batun kamfanonin jiragen sama ne to babban matsalar yanzu samun kamfanonin waye za ka tuntuba shine kalubale yanzu haka dai muna kai mu tuntuba mu ji ina ne za mu samu ko wani jami'in hukuma eh, kamfanin jirage na mas ko kuma iya planners don mu ji shin me ke kawo wannan jingiri shin ba su da yawan jiragen ne ko ko akwai wasu dan bayanan da muke samu shine wasu kamar misali mas hmm. yana jigila alhazai na Nijar da Ghana da wasu kasashe na yammacin Afirka. To kin ga haka ne gaskiya kusan aiki ya yi yawa ya kamata a ce an faɗaɗa an samu ƙarin wasu kamfanonin jiragen da za su yi wannan aiki. Ba wai a bar yan ƙananan kamfanoni wato kalilan kamfanoni su yi wannan aiki da zai kusan ɗaukar lokaci ba tare da an samu biyan buƙata ba. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Masu sauraro kar a shafa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 16. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji babi na ɗaya na ansar tambayoyin su Usman Kasim Kiringim jihar da magaram a jamhuriyar Nijar da kaka Alhaji Bukar Gursuma Borno da ke son bayani kan kasuwanci mara shinge. To idan masu tambaya su Usman da Alhaji Bukar na saurare ga amsar tambayoyinku da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga wani masanin tattalin arziki mai suna Dr. Lawal Habib Yahaya na kwalejin kimiyya da fasaha ta kano wanda mahmud ya fara da tambayarsa kamar haka wasu masu sauraron shirin amsoshin takardu na gidan rediyo muryar amurka ne suka aiko da tambaya suke cewa wai da allah a gaya musu menene tsarin kasuwanci nan da ake cewa kasuwanci maras shinge sannan kuma a waɗanna ƙasashe ne a duniya suka fara amfani da shi to sunan kasuwanci mara shinge a hausance da yawa ana ba shi ma'anoni da yawa wato amma dai ma'anar da tafi shahara shine kasuwanci wanda ƙasashe suke zaunawa su kulla a tsakaninsu wanda za su cire wa junansu dukkan wani dabaibayi na harkar kasuwancin wanda wannan dabaibayin ya haɗa. da rashin sauƙin shiga ƙasa daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa sannan kuma da dabaibayin haraji tun da kowace ƙasa akwai irin harajinta da kuma irin tsarinta na manhajar kasuwanci da yadda za a sai da kaya da yadda za a fita din an zuba jari a kasar da yadda za a fitar da riba da ko ba za a fitar da ita ko kuma sai dai a batta a kasar duk waɗannan da baibayi ne na kasuwanci wanda waɗansu ƙasa ba sa yarda da wata ƙasa ta zo ta yi ko kuma ɗan kasuwa in zai je zai samu wahala domin akwai shingaye na da ah, shi wannan kasuwanci da kuma da ka'idodi da sharɗa da dole sai ya bi to wannan ka'idodi da sharɗan su ake sassautawa sai ya zama cewa an samu kasuwanci a tsakankanin juna kasuwanci mara shinge ya samu asali da daɗewa tun kusan karni na 17 zuwa sha takwas domin a lokacin a faransa akwai manyan 'yan kasuwa da ake kira physiocrats wanda kusan su ne asalin waɗanda suka fito da jari hujja a ta rubuce-rubucensu ne jari hujja har ya ɗaukaka ya haɓaka har zama na manyan marubuta daga baya suka zo suka rika rubutu irin su adam smith suka zo suka rubutu da sauransu su waɗannan physiocrats din su akwai wani abu wato na da suke cewa wato fair faire et laissez wato a bar duniya ba tare da an shige mata ba akan harkar kasuwanci a rage sharaɗan kasuwanci a basu su shiga kasashen duniya sai kasuwanci ba tare da gwamnatocin garinsu ko na waɗansu kasashe ana sassa musu dokoki da zai dabaibaye su ba daga nan suke neman shi wannan shine ma'anar kautar da shinge a sabuwar duniya ta yanzu kasashen turai suna ɗaya daga cikin waɗanda suka fara haɗuwa a junansu european union suka kafa wa kansu suka rarrage dukkan shingaye suka daidaita harkokin harajinsu suka daidaita harkokin kuɗinsu musamman inda suka samu kuɗin bai ɗaya wato euro suka daidaita abubuwa da yawa da cirewa junansu waɗansu ka'idoji da sharɗoɗi suka fara cinikayya da juna. Wato ta hanyar sassautawa wasu tsauraran matakai ko kuma ka'idodin nan da aka shimfiɗa kenan? Ƙwarai kuwa. To daga baya musamman america kan samu wata kasashe da su kasashen uh, turai da in suka ga wa'yansu kasa musamman kasashen da suke neman sinadarai abinda ake kira kamar raw materials hmm. sukan sassauta musu shinge na kasuwanci tsakanin su da su domin su musamman kamar irin su agowa da america ta yi wanda uh, wata dama ce ake bawa kayan afirka a rage shingaye da dokoki wanda za a shigar da su kasashen amerika to duk waɗannan su ma ana kiransu kawar da shinge a harkar kasuwanci kasashen asia sun haɗe kansu su ma sun kakkautar da shingaye a tsakaninsu domin faɗaɗa cinikayyar da take tsakaninsu da kuma izamana cewa a junansu su ma za su iya cinikayya kamar yadda kasashen turan na suke suka samo wa da kansu mafita suka kafa banki banki da wato a shekara kusan goma da suka wuce suka zuba kamar dala biliyan ɗari wanda a yanzu wannan bankin ya karfafa saboda yana ba suna ba junansu bashi mai da kuɗi marar ruwa ruwansa mai gajeren zango ruwansa bashi da yawa har ya kai yanzu suna da kuɗi suna sabata ta suna da kuɗin da ya kai biliyan 900 da suke kasuwanci a tsakaninsu suke rage shingaye kuma a kwanan nan dama su waɗannan masu tambaya sun shigo dan tambayoyin nasu har jeri guda hudu ne kuma duka akan abu ɗaya amma na ga kamar bayanan da ka fara ka kama tafarkin amsa ta bim inda suke cewa ta yaya ne ake kasuwanci shinge tsakanin ƙasashen duniya to ai kowanne lardi a halin yanzu kusan a duniya da ta rabu kaso kusan uku kasashen turai dama sun kafa nasu daga european union sun sassauta wa kansu shingaye da dokoki tsaurara sun yi daga nan kasashen asia sun kafa nasu su ma sun sassauta tsauraran matakan kasuwanci a yanzu kuma kwanan nan watan da ya wuce kasashen afirka su su 54 cikin 55 eh, ko shida sun daidaita kawunansu su ma sun kafa wa kansu wannan kasuwanci mara shinge wanda za su duba su ma a tsakaninsu su haɓaka cinikayya a tsakaninsu su dinga sabatta juyata a tsakaninsu da kasuwanci wanda zai taimaka musu su masu haɓaka tattalin arzikinsu domin ita afirka kusan ita aka bari a baya a cikin wannan kasuwanci mara shinge domin ita ce kawai take kasuwanci da junanta a junansu bai fi kaso goma sha shida ba amma kasashen turai suna yin kusan sama da kashi saba'in a junansu duk suke sana'antar da kayan siya a junansu a kasashen asia suna yin kusan kashi hamsin da ɗaya a tsakanin su amma afirka kashi kusan bai wuce sha shida ba ana sa ran nan da shekara ta biyu idan wannan yarjejeniya da aka sa hannu a kanta ta haɓaka to kasashen afirka za su ciniki da junansu da kashi hamsin da biyu wanda wannan zai zama cewa cikin ɗari wanda zai zama na cewa wato kuɗaɗensu da arzikinsu duk a cikinsu yake kewayawa a tsakanin su kenan. Batun sassauta wato shingen nan ya taƙaita ne ga sassauta ƙa'idodi da dokokin ƙasa da ƙasa ko kuma a'a har ma ga batun ba da lamani wajen hada-hadar cinikaya. Ai ya hayya kai da cewa wani ƙasashe kasashe kamar european union ai canja ma kuɗi suka sai saka samu kuɗin bai daya kuma ita kanta afirka tana da wannan tunanin na samo wa kanta kuɗin bai daya bayan haka akwai bankin da za su kafa su kasashen afirka wanda suna bukatar seed capital wato kuɗin farko da za su zuba jari kamar dala biliyan 21 da wani dugu zuwa dala biliyan 22 wanda a cikinsu maimakon su dinga fita kasashen turai suna ranto kudade da kudin ruwa mai yawa tsububu wanda zai hana su wato kamfaninnukansu da kasashensu su ci gaba saboda nauyin ruwan bashi da suke biya bashi da ruwa to in suna a tsakaninsu wannan zamantakewar a wannan zai sa su sama kansu lamuni cikin sauki sannan kuma su zamana cewa a kowace ƙasa kowane mutum zai iya zuwa ya kasuwanci a kowace ƙasa a junansu kudin idan ga kewaya a tsakaninsu saboda haka aikin yi ya samu a su kan misali kamfanin ka ba sai lallai a najeriya za ka kafa ba za iya zuwa ghana ka kafa na ghana ya zo nan ya kafa yan najeriya su samu aiki na najeriya ya kafa dan ghana ya samu aiki a rage rashin aikin yi a karfafa masana'antu to sai a kasance da mu a shirin mu na makon gobe don jin babi na biyu kuma na karshe na an so shi kan kasuwanci mara shinge yanzu a madadin wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da Dr. Lawal Habib haya mai an samu mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalama Garba ke muku fatan alheri. To a gaida Ibrahim Garba, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sare Sa'idu Daura da Zainab Musa mai addu'a inda suka ce Salam VOA Hausa ya watar sace-sacen mutane a hanyar Kaduna zuwa Abuja wani abin takaici ne ganin yadda wannan matsalar take ƙara faɗaɗa tamkar wutar daji da fata mahukatan Najeriya za su ƙara zage dantse don tabbatar da tsaro a wannan hanya. Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Kabiru Hassan Malam Madori da Usman Yusuf Gombe duk a jihar Jigawa inda su kuma suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku bamu dama mai kira ga hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato nema da sauran ƙungiyoyin bada agaji har ma da masu hannu da shuni da su taimakawa al'ummomi da ambaliyar ruwa ta shafa a jihar mu ta Jigawa domin suna cikin wata hali daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya maida musu da alheri ga kuma sako daga Usman kasin Kiringim na Arewa tare da Sani Diga ɗan jihar Maradi Nijar da magaji soja George Giringim na Arewa da kuma Usman A. Bello Bunkari inda su kuma suka ce Assalamu alaikum sashin Hausa na VOA na fatan alheri zuwa ma'aikatan ku kuma muna fatan kuna lafiya. A yau mun shiga wannan fili ne domin mu yaba wa tsarin da aka dawo da shi a fannin karatu a kasar mu na Nijar inda tun kafin ɗalibi ya kammala karatunsa an tanadar masa da inda ake ɗaukar shi aiki. Hakika hakan babbar ci gaba ga fannin karatu a Nijar ne. Fatanmu Allah ya sa hakan ya yi tasiri. Amin. amin sun amin ga kuma sako daga sani mai lange-lange yalwa yauri da hamza galadima birnin kyabi da kuma aliyu usman taka lafiya inda su kuma suka ce assalamu alaikum voa hausa muna taya tawagar kwallon kafar nigeria ta mata 'yan ƙasa da shekaru ashirin murnar lashe kyautar zinarai a gasar wasannin motsa jiki ta nahiyar afirka da ke gudana a ƙasar maroko da fatan allah ya ƙara ɗaukaka a nigeria to madalla mun gode kuma muna so ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. masu sauraro da daga nan muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya a hukumance wani alkali a Sudan ya fara tuhuma hambararren tsohon shugaban Sudan Omar al-Bashir da laifuffukan rashawa da kuma mallakar kudaden kasashen waje ba bisa ka'ida ba. to yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Haile haili da ya hada shirin ya kuma bada umarni sai kuma injiniya ma namu na yau Zuknek. Ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah a shirinmu na dare. 24 heures sur 24